ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan safan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sayyihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a muna nan cikin kitabul magazi babu wafadi abdul qais hadisi na nawa 2468 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب وفد عبد القيس باب delegations wato manya يمن baki نا عبد القيس حدثني إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي حمزة قلت لابن عباس رضي الله عنهما يوا ناتشي وابن عباس انجي واتو أبي حمزة أبي جمرة كي يجي ناتشي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنني ذرة ينتبذ لي ينتبذ لي نبيل إنا دواني كسكو wani tukunya na ƙasa tukunya wato ina da irin wannan tukunya din wanda ana tsuma min ainihin tsumi an gani ina da wani tukunya wanda ana tsuma min tsumi a cikinsa fa ashrabu hulwan tijar ina shan wannan tsumi da daɗi a cikin wannan tukunya din ko wannan kasko din in akfartu min in aksartu minhu fajalastu alqaw yawa idan na yawaita daga gare shi in na yawaita daga wannan tsimi din na zauna cikin mutane fa'atul fa'atul julus fa'atul julus sai na tsawaita zama in na yawaita daga wannan tsimi din na sha da yawa kuma na zauna cikin mutane na tsawaita zama a cikinsu bayan na sha da yawa khashitu an aftadih ina jin tsoro kada in kunyata me yasa zai kunyata yana ganin wannan tsumi din idan ya sha da yawa an gane wannan ko ya zo ya tsawaita ya zauna cikin mutane ya tsawaita zama to wannan tsumin zai yi tasiri a jikinsa har ya zamanto ya fita hayyacinsa har ya zamanto ya bugu ina fatan gane wannan har ya zamanto ya bugu an gane kenan tsumin idan tsumin ya daɗe yakan juya ya koma giya Kuma ban dai shi ne yake cewa ina da wani wani tukunya haka ko wani kasko wanda ake tsumamin ainihin tsumi sai in sha tsumin da daɗinsa a cikin wannan tukunya ɗin idan na yawaita a gare shi na zauna a cikin mutane na tsawaita zama kashi to an afta ina jin tsoro kada in kunyata me zai sa in kunyata zan bugu zan zo in bugu in zauna cikin mutane in ringa tumbele ina yin abin da bai dace ba kuma ni mutum ne mai mutunci ina jin tsoro kada ya zamanto na daɗe na daɗe ainihin cikin mutane asiri na ya tonu in zo in bugu to saboda haka me kake gani faƙal sai shi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai ba shi amsa kamar yana cewa ya hukuncin wannan ya hukuncin tsimi wanda farko idan an tsuma shi baya bugarwa amma idan an dan dade ila yayi kwana ɗaya ko fiye da haka yakan rike dai ya koma giya yana bugarwa idan mutum ya sha zai iya buguwa har ya zamanto yana tumbele a gaban jama'a menene ra'ayinka dangane da wannan tsimi din na'am فقال sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa kadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna magabatan suna da wani ɗabi'a, wato ba sa yanke hukunci akan al'amari sai sun tambayi malamai a ringa mayar da al'amura na addini wanda ya rikice wa ainihin gama garin mutane ko ɗaliban ilimi idan al'amari ya rikice su mayar da shi zuwa ga ainihin malamai fasalu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun سي sai abdullahi بن عباس yake cewa قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن ينباكينا عبد القيس delegation sun gabato zuwa ga manzan Allah sun ji labarin da a wanda manzan Allah ke yi sai suka zo suna so su je wa kansu an gane a wanda yake na tauhidi da kuma ainihin da a wanda yake cewa kada a bauta ma gunki kada a yi kaza kada a yi kaza sai suka kawo ziyara su wafdu abul qais wajen manzon Allah don su je wa kansu fa qala marhaban bil to da manzan Allah ya gansu sai ce musu marhaban bil qawm maraba da wayannan mutanen gaira khazaya walan nadama ba masu jin kunya ba ba masu nadama ba fa qala ya rasulullah ba ba masu nadama ba ya فقالوا يا رسول الله تذكرت يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر lalle tsakanin mu kenan sun riga sun musulunta inda kaji suna ya rasulullah da ba su musulunta ba da kaji suna ya muhammad an gani suna cewa lalle tsakanin mu da kai akwai mushrikan nan na mudar in za mu zo in za mu taso daga garin mu can mu zo wajenka akwai mushrikan nan na mudar idan sun gane cewa mu mun musulunta za su iya cutar da mu wa inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum mu ba ma samun saduwa zuwa gare ka sai cikin watanni masu alfarma a lokacin ne idan muka zo ba mai tare mu ko da an gane mu musulmi ne saboda kafiran makka sun yi imani da wata mai alfarma sun yi imani cewa ba a taba mutum a cikin wata mai alfarma kamar yadda ba a taba mutum a cikin masallacin harami an gane wannan ko masallacin harami idan mutum ya riga ya shiga ko da kafiran maka ne ba ka tsira sannan kuma ba sa ba su yarda a kashe wani ko a yi yaƙi a cikin wata mai alfarma ba an gane a ina suka samu wannan tunani kafiran maka ga su kafirai ne wanda ba su da littafi am ya kulu naftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma a tahun min nazirin min ƙablika a gani su ba su da wani littafi kuma su ɗin na kafirai ne yaya aka yi har suka san cewa ba a yaƙi a wata mai alfarma sa'an nan kuma ba a kashe mutum a masallaci mai a masallacin harami ta yaya yau burbushin addinin annabi ibrahim alaihi salam kafiran maka suna da ainihin kurbushi na addinin annabi ibrahim alaihi salam wanda amru bin luhai al-khuzai ya lalata musu tunani amma da bai lalata musu tunani ba da kafiran maka zuma musulmi ne an gane wannan ko to sai suka ce ya rasulullah lalle tsakaninmu da kai akwai mushrikai na kabilan mudar kuma mu ba ma iya saduwa da kai sai a cikin wata mai alfarma حدثنا بجمل من الأمر ka ba mu labarin dunkulallun al'amura in amilna bihi da kannan janna idan muka yi aiki da shi za mu shiga aljanna ka gaya mana a dunkule abubuwan da in muka aiki da shi za mu shiga aljanna menene da menene ya rasulullah wa nad'u bihi man ana kuma idan mun tashi daga wajenka muka koma gida za mu kira wanda ke bayanmu. za mu zo mu kira 'yan uwanmu da muka baro su a baya mu nuna musu abin da. ka isa mana qala amurukum bi arba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ina umurtan ku da abubuwa guda hudu wa anhaakum an arba kuma ina hana ku abubuwa guda hudu al imanu billah to ina umurtan ku na farko shine me imani da Allah farkon abin da nake umurtan ku da shi tauhidi mutum ya san Allah tukuna an gane idan mutum bai san Allah ba duk wani abin da ya fahimta na musulunci a banza ne mutum ya iya sallah ya iya azumi ya iya zakka ya iya kaza amma bai fahimci tauhidi ba an gane yana yin sallah yana shirka yana yin azumi yana shirka yana yin zakka yana shirka yana yin tsafi yana mu'amala da guraye da layu da sauransu to yaya aikin da yake aikatawa ya zama na banza qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin wa wa Allah yake gaya ma wannan magana yana gaya ma shugaban halitta gaba ɗaya. cewa wallahi da za ka yi shirka wallahi da aikinka ya ɓaci sai da Allah ya rantse cewa wallahi da annabi zai yi shirka wallahi da aikin ya ɓaci Shi ne bahaushe ke cewa wai ana tona tsakuwa don a ba a ya tsoro idan har za a iya gaya wa manzan Allah wannan magana to mu ba min babu aula an gane wannan ko wallahi da za ka yi shirka wallahi da aikinka ya ɓaci kuma wallahi da ka zamanto daga cikin masu asara haka Allah ya gaya wa manzan Allah kaga ashe kenan da awa zuwa ga tauhidi wajibi ne mutanen da ke cewa yanzu lokaci yayi da za a daina magana kan tauhidi saboda an daɗe ana magana kan tauhidi wato da'awa na tauhidi da shi ake farawa da shi ake gamawa ba za a taɓa ajiye da'awa zuwa ga tauhidi ba idan kaga mutane suna ajiye da'awa zuwa ga tauhidi to wa'annan mutane ba su fahimci haƙiƙanin da'awan da manzan Allah ya zo da shi ba an gane wannan ko farko shine imani da Allah hal tadruna mal imanu billa. shin kun san ko menene imani da Allah shahadatu la ilaha illallah. Allah shine kalmar shahada shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa iqamus sala da tsaye da sallah wa ita'uz zaka da bada zakka wa sawmu ramadan da azumin watan ramadan wa an tudu min al maghanim kuma ku bayar daga cikin ganima ku bayar da khumsi hmm. bi ma'ana daga cikin ganima an samu ku bayar da ɗaya cikin biyar in kun bayar da ɗaya cikin biyar saura kashe nawa sauran kashe hudun sai a raba ma sojoji wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba har zuwa dai karshe an gane ku wa anhaakum an arba sannan ina hana ku abubuwa guda hudu man tubiza fi dubba abinda aka tsuma a cikin duma an gane juma sai a fafe shi in an fafe shi sai a tsuma a tsuma ainihin ko ko ainihin dabino ko inabi ko kuma alkama a tsuma shi a cikinsa shi wannan juma din in an tsuma ainihin wayannan abubuwa a ciki suna saurin rikidewa su koma giya an gane babu wuya sai su rikide su koma su fara bugarwa sannan wannan ƙi wannan ƙi da kuma iccen dabino ana samun iccen dabino a fafe shi sai a fafe icce bishiya in an fafe shi to naka fafe sai a zuba ainihin wannan tsimi na sai a zuba alkama ko a zuba dabino ko a zuba ainihin sha'ir ko abin da ya kama ko inabi a wajen kafin ka ankara baya dadewa sai ya fara bugarwa wal hantam sannan kuma da kuma hantam shi ma hantan wani tulu ne wanda ake shafa masa mai a cikinsa in an zuba mai a cikinsa sai a tsuma na abubuwan da muka ambata shi ma wannan tulun aka zuma aka kulle baya dadewa sai ya zama to yana bugarwa wani muzaffat sannan muzaffat shi kuma shine ainihin alkibir alkibir wani abu ne kamar kwalta wato kamar irin abin da ake sanyawa raƙumi in yana da garje a jikinsa Rakumi akwai wani ciwo na kuraje da ke samun kaga manya-manya ana kiran shi garje za ga rakumi yana ta susa in ya samu bishiya ya susa in ya samu gini ya susa saboda yana masa kaikayi sosai to shi wannan alkibir din kamar kwalta yake shi ne ake shafa ma wannan kurajen sai ga wannan kurajen ya mutu amma zai yi baki haka da saboda haka in an samu wani in an samu wannan alkibir din aka shafa a tulu aka shafa a cikin salka sai aka dinke salka na fata aka aka shafa wannan alkibir din sai aka dinke to idan an dinke idan an zuba ruwa za ga ruwan nan yayi sanyi kamar yadda ka san ruwan firiji to larabawa sukan sukan ainihin sanya ainihin tsimi na giya su tsima giya a ciki a tsima alkama ko sha'ir ko wani abu a zuba ruwa a ciki sai a kulle shi ma baya dadewa sai ya koma yana bugarwa shi muzabbat din nan to annabi yace ina hana ku duk abin da aka tsuma cikin duba da naqir da hantam da muzabbat saboda wannan abin da aka tsuma yana taurin rikidewa ya koma giya an gane wannan ko to saboda haka kada ku yi amfani da shi idan ko mutum ya tsuma har ya kwana to haramun ne ya sha dan ya riga ya rikide ya koma yana bugarwa نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس يقول ناجي عبد الله بن عباس ينا تشيوا قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم من يمن ينباكي نا عبد القيس sun gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan bayin Allah Abdul Qais sun gabato zuwa ga manzon Allah zuwa guda biyu su wayannan Abdul Qais wasu ƙabila ne manya-manyan ƙabila ne da suke zaune a can ƙasar bahrain ana danganta su zuwa ga wani abdulkais wani mutum ana kira shi abdulkais an gane wannan ko to shi ne ainihin kakansu to wayannan ƙabila sun gabato wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya bayyana kamar yadda ibn hajar ya faɗa cewa ibnu a cewa wannan kabila abdul qais sun kawo ziyara sau biyu wajen manzon Allah akwai ziyaran da suka zo na farko sannan akwai ziyaran da suka zo na biyu an gane wannan ko saboda haka suka cewa annabi na wa bainaka kufara mudar tsakaninmu da kai akwai kafiran mudar an gane ya kasance wannan ziyara sun zo tuntuni a cikin shekara na biyar da hijira suka zo zuwan farko kenan ko kuma sun zo kafin shekara biyar na hijira an gane ku ya kasance alƙaryarsu yana can Bahrain. shi wannan Bahrain din shi ne farkon alƙarya wanda aka tsayar da sallan juma'a bayan sallan juma'a da aka tsayar a madina bayan sallan juma'a da aka tsayar a madina wannan an tsayar da sallan juma'a a can garin Bahrain. an gane can wajen su abdulkais din kamar yadda ya tabbata a cikin littattafan hadisi to ya kasance yawan wayannan mutane wato su baki na farko su goma sha uku ne a cikin wannan ziyara nasu sun tambayi manzan Allah game da imani kuma sun tambaye shi game da abin sha wanda ya yi musu bayanin abubuwan da suka hana da shari'a ya hana a sha to ya kasance a cikin farkon ziyararsu akwai wani mutum ana kiran shi al-ashaj al-ashaj abdul qais wanda manzon Allah ya masa kyakkyawan yabo wani sahabi ne a cikin su annabi ya ce inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah lalle tare da kai akwai wasu sifofi guda biyu Allah yana so al-hilm wal anat wato hakuri da kuma bin abu sannu sannu kana da hakuri sannan kuma kana bin abubuwa a hankali a hankali wato ba ka da rawan kai kenan manzo Allah yana son mutum mai bin abu sannu sannu manzo Allah yana son mutum wanda ba shi da rawan kai an gane to shi wannan bawan Allah yana da wayannan sifofi wanda Allah yana son su in kana da wayannan sifa to ka gode wa Allah an gane ko ka zama to mai hakuri in a ce alheri shine haƙurin da mutum zai yi wanda ba za ka iya ganewa ma a fuskan shi ba cewa an cutar da shi hmm? za a cutar da shi ba za ka iya ganewa ba ka cutar da shi shi ya bar abin a cikin zuciyarsa shi kuma mai haƙuri ya kira saban shi mai saban ka cutar da shi ba zai ɗauki mataki ba amma za ka iya ganewa ka cutar da shi an gane to wannan bawan Allah yana da alhil ko ka cutar da shi baka ganewa sannan kuma yana bin abubuwa sannu sannu a ta'anni min Allah wal ajala min ash bin abu sannu sannu daga Allah yake sannan gaugawa daga shaytan yake na'am an gane wannan ku to wannan shine ainihin wafdu Abdul Qais fa qalu bayan Allah sun zo Madina kamar yadda Imam Muslim ya fitar daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri sannan abu dawo da shi ma ya ruwaito daga hadisin ummu abban bintul wazi an gane sannan ya kasance lokacin ziyartar wayannan bayan Allah wafdu abdul qais wato annabi ya ce faja'an shi ya ce faja'alna natabadaru min rawahilina ya'ani lamma qadimul madina yace lokacin da muka zo madina inji abdul qais mun kama gaggawa mu hau abin hawanmu. an gane wannan ku to sannan a wato wayannan baki da suka zo su wayannan wabda abdulkai wato annabi yana cikin ba da hadisi yana cikin ba sahabbansa hadisi sai manzan Allah ya ce wa sahabbansa sayaddaliu alaikum min hahuna rakabun kum khairu halin mashriq da sannu wasu mutane za su wasu ayari za su kullo zuwa gare ku su ne fiyayyun mutanen arewa mutanen gabas a cikin mutanen da ke rayuwa a gabas waɗannan ƙabilu su ne fiyayyunsu an gane ko sai umar ya zo sai ya fuskanci wajensu sai umar ya gamu da wasu mutane goma sha uku suna kan abin hawa an gane sai umar ya gane su ne mutanen da manzan Allah ya yi albishir gare su sai umar ya musu albishir umar ya ce musu ina muku albishir manzan Allah ya ce ku ne fiyayyin mutanen da za su kullo daga gabas an gane wannan ku sannan sai umar ya rako su har suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar suna zuwa wajen manzan Allah sai suka zauna suka sunkuyar da suka dukar da abin hawan su ragumansu sai suka kama hannun manzan Allah suka sumbanci hannun manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan bawan Allah da ake kira al-ashaj abdul qais yi jinkiri bai zo ba su sauran gaba ɗin sun sun zo shi kuma ya zo daga baya ya yi jinkiri har ya zo daga baya shi ne ya zo ƙarshe ya gurfanar da rakumin shi an gani da ya gurfanar da rakumi ya tattaro kayansu duk kayan mutanensa ya tattaro shi waje ɗaya bayan ya tattaro kayan waje ɗaya sannan sai ya zo yana tafiya zuwa wajen manzo kenan ya tattaro duk kayan da suka zo da shi kansu bace sai da ya gama tattarowa sai zo don manzan Allah to shine manzan Allah yana kallon irin yanayin takunsa sai na rice gaskiya wannan bawan Allah akwai nutsuwa kaga yayi tunanin kada a je ana tattaunawa da manzan Allah kayan da aka zo da shi ya bace shine yazo ya tattaro musu kayayyakin su shine annabi ya yabe su inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah lalle tare da kai akwai ɗabi'u guda biyu wanda Allah yake son su an fahimci wannan ko na'am qalu ya rasulullah yawa sai suka ce yawa to na biyu mun ce mun ce ainihin wayannan bakin sun zo zuwa biyu ne wannan shine zuwan farko to zuwa na biyu ya kasance a cikin shekarar da ake kira sanatul wufud shekarar da manyan baki suka zo lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da aka yi sulhul hudaybiya din nan an riga an ce kowa yana da iko yayi da'awa zuwa ga addininsa to manzo Allah yayi ta aikawa da wasiku zuwa garuruwa to manzo Allah yayi ta samu manyan baki manyan baki suna ta zuwa daga garuruwa da yawa suna zuwa wasu suna zuwa su yi ma annabi tambayoyi wasu suna zuwa su musulunta to a wannan shekara wato gab da fatahu makka shine sanatul wufud wa'annan wafdu abdulkai sun ƙara kawo ziyara wajen annabi a lokacin nan adadinsu ya kai arba'in wajen mutane arba'in kaga sun ƙaru akan mutane goma sha uku da suka zo a farko to wannan shine ziyartar su na biyu Allahu a'lam na'am faqalu ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah inna hadha lahay min rabi'a mu dinnan mu ne wannan kabila na rabi'a wa kad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar hakika kafiran mudar sun kange mu da kai hakika kafiran mudar sun kange tsakaninmu da kai kafiran makka sun kange ba za mu iya shigowa wajenka ba saboda kafiran makka sun san mu musulmi ne idan za mu shigo wajenka za su cutar da mu falasna nakhlusu ilayka illa fi shahrin haram ba ma samun damar zuwa wajenka sai a cikin wata mai alfarma na bi ashiya na akhudhu biha to ka umurce mu ya rasulullah dan ba za mu ƙara dawowa ba sai shekara mai zuwa wani wata mai alfarma ka umurce mu da abubuwa wanda za mu yi riko da shi mu kai ma ƴan uwanmu wa nad'u ilaiha man wara'ana mu kira zuwa gare ta wa'anda suke bayan mu qala amurukum bi arba sai ce ina umurtanku da abubuwa hudu wa anhaakum an arba ina hana ku abubuwa hudu al'imanu billah ina umurtanku da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ilaha illallah ina umurtanku da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine al'imanu billah al'imanu billah din shine menene shahadati an la ilaha Wa aka da wahida sai ce to ɗaya kenan sai kulla ɗaya to ɗaya kenan na umar ɗaya kenan so na biyu ba wa iqami sala da tsaye da sallah shine na biyu wa ita'iz zakka da zakka wa an tu'addu wa an tu'addu lillahi khumsa ma ganimtum a wannan ruwaya ba a faɗi maganan wa sawmu ramadan ba ko amma a wancan ruwaya an faɗa an gani sannan ku bayar da kumusin abin da kuka samu na ganima wa an hakum an dubba sannan ina hana ku game da tsimi wanda ake yin shi a cikin mai a cikin duma wannan ji da wanda ake yin shi a dabino aikin dabino a huda shi in an huda shi sai a tsuma ainihin dabino a ciki ko a tsuma ainihin inabi ko abin da ya kama da shi to yana saurin rikidewa ya koma mai ya koma giya wal da wanda ake yi a gora wal muzaffar da wanda ake yi a da alkibir حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني أمر وقال بكر بن مضر نعم عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريبا مولى بن عباس حدثه an karbo daga bukayir daga kurai shi ne bararren bawan abdullahi bin abbas radiyallahu ya bashi labari annabin abbas wa abdurrahman ibn azhar wal miswar ibn makrama lalle ibn abbas da abdurrahman bin azhar da miswar bin makarama arsalu ila aisha radiyallahu anha sun aika zuwa ga aisha radiyallahu anha faqalu suka ce ikra alaiha assalamu minna jami'a wato ka karanta mata sallama daga gare mu gaba daya ka ce ma aisha muna gaida ita muna mata sallama wa sallaha an raka'ataini ba'da al-asr ka tambayi aisha dangane da raka'a biyu da ake yi bayan la'asar shin ya halatta a yi nafila bayan la'asar ko bai halarta ba ka tambi aisha radiyallahu anha wa inna ukhbirna a zamanin manzon Allah akwai mata da suka fi maza ilimi an gane akwai kamar irin aisha radiyallahu anha ana zuwa daga daga can kasa daga daga can duniya garuruwa da yawa a zo a tambi aisha abinda ba a gane ba kan musulunci an gane amma fa in an zo tambayanta ba wai tana fitowa masallaci kamar yadda nake zauna haka ta bada lacca bane ba irin yadda muke yanzu a ga mace ta zo ta zauna tana wa maza wai lacca kuma yana sauraron ta Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan an zo za a tambayi matan annabi in za a tambaye su mata wannan mata'an din duk wani abin amfani ya shiga malaman tafsiri sun ce mata'an in kana so ka ari wani abin amfani irin bokiti irin ainihin irin buta ko dai wani abu na amfani ko kana so ka yi tambaya game da ilimi din yana cikin matahan in za ku tambaye su wata matsala na ilimi to ku tambaye su min wara'i hijab kuna jin muryan su ba kwa ganin su za su tsaya wajen windo ko kuma kuna tambaya suna ba ku amsa kuna tambaya suna ba ku amsa an gani irin cakude ɗin ne yadda ake samu tsakanin maza da mata yanzu wanda ya wuce gona da iri babu shi a zamanin magabata amma yanzu an saki matan ne sakaka yadda ka san ba a so ko a ɗauki mata a acaba ta haɗa jiki da namiji ko ohu kuma ba ma tunanin ya za mu yi mu gyara har ma a yi 3 in wata ma ta tsaya a gaban shi wata za ta shiga za ta tsaya ne za ta zauna ne a gaban shi wannan mutumin gaban shi mai tukin ɗaya tana gaba biyu suna baya an gani to irin wayannan ba ma tunanin ya za mu yi mu gyara mutanen kano sun taba tunanin su gyara amma kuma al'amari ya riga ya rushe a zamanin gwamna shekarau mutanen kano sun yi kokari an samu a menene ma suke cewa a daidaita tsawo. shi wannan a daidaita tsawo mata kawai in mata ne mata kawai in maza ne maza kawai an gane wannan ko kuma shi gwamnan ya hana a ɗauki mata a mashin ko ka san a wannan lokacin da aka hana ɗaukar mata a mashin su mu kanmu mu musulmi mu muke ta zagin gwamna din muna zagin shi ya tsananta mana an gane wannan ƙarya ne munafinci ne ba shari'a ba ne an gani wai mu da kanmu ne fa muke faɗa da da wannan al'amarin masu faɗan masu sallah ba wai kiristoci ba ne ba ba wai 'yan kan ba ne in ka ga yadda ake fitowa a rediyo a zazzagi shekarau cewa munafinci ne ba don Allah ya yi wannan abun ba bai ruwa ku cewa an ba don Allah ya yi ba Tunda dai abin da ya yi dai ya dace da shari'a sai a mai kyakkyawan zato a lokacin nan aka yi ta zagin shi cewa kaza kaza kaza yana sauka da kan mulki gwamnan da ya hau daga baya kawai sai ya dawo da komai ya koma normal aka koma ana cuɗanya maza da mata maganan a daidai da ya rushe an gane to irin wa'annan mutane Allah zai gyale su Allah ba zai gyale su ba duk abin da muke da iko mu gyara sai ba mu gyara ba Allah zai tambaye mu gobe kiyama abin da ya fi ƙarfinmu la yi kallifin lahu nafsan illa wutsaha duk abin da muka motsa muna so mu gyara bai gyaru ba Allah ya sami yi ƙoƙari amma irin wannan na mashin din nan da kaza a gari irin Kano ba Sokoto Zamfara a irin su Maiduguri da ina kuma irin su Katsina Jigawa duk irin wayannan garuruwa wanda za ka ga babu wanda ya isa ya ja musulmi ne suke da rinjaye ko to a irin wannan garin sai ka ga mutanen da ke kawo cikas wajen tabbatar musulunci kuma su ne su kansu musulmin su kansu masu raunin imani da kuma fahimtar addini to shine suka suke tambayan Aisha radiyallahu anha game da fatawa na addini wa talha an rak'atayn ba'da al-'asr ku tambayi Aisha radiyallahu anha dangane da raka'a biyu bayan sallar la'asar ana yi ana yin nafila bayan sallar la'asar wa inna ukhbirna annaki tusalliha mu an ba mu labari yake ummul mu'minin radiyallahu anha an sayyidin a wato ita Aisha radiyallahu anha mu an ba mu labari ke kina yin nafila bayan la'asar shin gaskiya ne kina yin nafila bayan la'asar kuma ina kika samu وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما لا باري يا كي غريم cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin nafila bayan la'asar Keke ce kuma an ce kina yi ina kika samu qala ibn abbas sai ibn abbas yace wa kuntu abribu ma umar an-nas anha anhuma na kasance ina dukan mutane tare da umar inji ibn abbas umar yakan rike bulala da ni da umar a lokacin mulkin umar na mukan ɗauki bulala in mun ga mutane suna nafila bayan la'asar mu zane su ƙala kurai sai kurai da yake fadakaltu alaiha sai na shiga wajen aisha radiyallahu anha wa ballabtuha ma arsaluni sai na isan mata abinda a suka aiko ni in ga mutum na iya shiga wajen aisha to muharraminta ne amma mutumin da ba muharrami ba shine zai za a aiki da wannan aya wai za su alkubu hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab an gane ku fa qalat sal umma salama sai ke cewa sai take cewa ita Aisha wannan tambaya don kamun ku tambayi ummu salma ita ma malama ce radiyallahu anha fa akhbartuhum sai na ba su labari nace Aisha radiyallahu anha ta ce ku tambayi ummu salma faradduni ila ummi salama sai suka mayar da ni zuwa ga ummi salama cewa in je in tambaye ta bi misli ma arsaluni ila aisha da misalin abin da suka aiko ni da shi zuwa ga aisha faqalat ummu salama sai ummu salama ta ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ناجى من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا هني دغ نافله باين العصر أكان هنا هو وإنه صلى العصر cewa lallai manzan Allah ya sallaci la'asar thumma dakhala alai sannan sai ya shigo wajena Manzan Allah ya sallaci la'asar sai ya shigo wajena inji ummi salma radiyallahu anha wa indi niswatun min bani haram min al ansar alhali a wajena akwai wasu mata na kabilan bani haram daga cikin kabilan ansar kabilan banu haram fa sallahuma sai annabi yayi sallah bayan la'asar an gane a waje na akwai wasu mata na kabilan haram sai ga manzan Allah ya zo yayi nasila bayan la'asar bayan yana hanawa ba sai kuma gashi ya zo yayi fa arsaltu ilayhi al-khadim sai na aika da ainihin wani boyi boyi na zuwa gare shi an gane sai ta aika da hadiminta zuwa ga manzan Allah cewa ba ta gane ba ya rasulullah ba ka hana yin nasila bayan la'asar ba to me yasa kake yi an gane kaga wannan na nuna kenan idan shugaba yana hani game da wani abu kuma yana aikatawa to wannan hanin nashi zai iya rushewa in ba yayi in kyakkyawan bayani ba tunda kai ne shugaba kai muke koyi in dai ka hana mu abu kai ka aikata mu ma za mu yi da Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ha faƙultu ƙuni ila jambi sai na ce a ki tsaya zuwa ga gefe na ila sai na ce sai na wannan boyi-boyi in je umu salma wato ƙumi ila jambi ki tsaya zuwa a gefensa faƙuli ki ce ta ƙulu umu salama ya rasulallah sai umu salama tana cewa ya rasulallah alam asma'aka fa quli taqulu ummu salama ya rasulullah sai na ce ki ce ummu salama tana cewa alam quli ki ce ummu salama tana cewa ya rasulullah alam asma'aka tanha an hatayn rak'atayn ashe ba na ka kana hani game da wayannan rak'o'i guda biyu ba ai kana hani daga yin nafila bayan la'asar ya rasulullah fa araka tusallihima naga kana sallatan su. kaga wannan shi ake kira kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani su sahabban manzon Allah suna bin manzon Allah ne ido a bude an gane to kaga manzon Allah shugaban halitta sahabban manzon Allah in sun ga yayi abu in sun ga ya hana abu sai kuma yayi ba sa yin shiru sai sun tambaye shi to ina kuma ga wani malami wanda yana iya dacewa yana iya yin kuskure ya zo ya gina wani abu da ka ko ya gina wani abu da ishtihadinsa kana ganin ya halatta a rufe ido a yi tabin shi Allah ya ce ka ce mana hazihi sabili wannan ita ce hanyata Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya wannan ita ce hanyata ad'u ƙuƙilan lahi ala basiratin ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira ana wa man ittaba'ani da ni da masu bina kenan sahabban manzan Allah duk da sun san annabi ma'asumi ne shi sun san annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furta wani abu na san ran shi sai dai abin aka yi masa wahayi amma kuma duk da haka in sun ga manzan Allah ya faɗi magana kuma ya aikata kishiyansa sukan tambayi manzan Allah domin ya wayar da su an gane to ina kuma idan wani malami wani babban imam ya aikata wani abu da ya saba ma hadisin manzan Allah shin sai mu yi shiru mu bi wannan imam din ko za mu tambaye shi menene hujjar da yasa ya saba ma hadisan manzon Allah yana halatta mu rufe ido mu bin wani imam alhali gashi ya saba ma hadisai ingantattu daga manzo bai halatta sai ya gamsar da mu da hujja da dalilai in bai kawo hujja ya kawo dalili ba ba za mu bi shi ba za mu ajiye fahimtansa mu ɗauki abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'in a shara biye da yi fasta akiri idan manzan Allah ya yi ishara da hannunsa ki ɗan ja baya inda manzan Allah ya ɗan ishara cewa yana sallah ki ɗan ja baya har ya gama fa'alatin jariya sai ita wannan baiwa ɗin sai ta aikata fa a shara biye da yi fasta akarat an sai ya yi ishara da hannunsa sai ta ɗan yi jinkiri ta ɗan tsaya sai ya gama falamman sarrafa ƙawali yayin da ya juya sai ke cewa ya binta abi umayya ya ke bintu abi umayya sa'alti an raka'ataini ba'da al-asr kin yi tambaya game da raka'a biyu bayan la'asar an gane wannan ko to yaya kuma sufaye masu cewa ba a tambayan malam hmm? kawai wa man qala li shaykhi lima la yukli wa abadan duk wanda ya ce wa malamin sa wanda ya ce wa shehin sa akar maka Allah me yasa kai kaza don mai kaza ya samun nasara har abada kawai ko da ya aikata abu sannan ko da ya faɗi magana sai ya aikata saɓanin shi kada ka tambaye shi hujja kawai ka rufe ido kai ta Wannan shi wannan shine addinin sufanci an gina sufanci ne akan makauniyar biyayya an gane duk da sun riga sun faɗa sun ce addinin mahaukata ne ce wannan fa ana magana ne da mahaukata an kasan kai ba mahaukaci ba ne ba ruwanka ba mutumin da yake sufanci sai mahaukaci sun faɗa su da kansu duk wanda ka ganshi dan dariƙa to su da kansu yan dariƙa sun ce in ga mutum na dariƙa to mahaukaci ne mai ma'ana mahaukaci yana yin biyayya ba hankali duk abin da aka faɗa da sunan addini kawai muridi zai mika wuya an ce kun bai na dai shek kalmayit bai na yadda ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi an gane ba ka da rai kawai kawai a juya ka duk inda aka ga dama kun gane wannan amma kun ga addinin musulunci ya saba ma addinin sufanci gashi ana tambayar manzo Allah ya rasulullah kai sallah raka ka hana raka a hudu bayan la'asar ka hana nafila bayan la'asar gashi kana yi ya rasulullah yaya an gane ko sai annabi sai lalle kin yi tambaya game da raka'a biyu bayan la'asar innahu atani unasun min abdul qais bil islam min qawlihim lallai wasu mutane sun zo mun daga kabilan abdul qais sun zo mun sun musulunta da su da muta daga mutanen su fashagaluni an zaka'atayn allatayn ba'd al-asr ba'd az sai suka shagaltar da ni daga raka'a biyu wanda suke kasancewa bayan azhar fa huma wato ma'ana sun zo gab da sallan sun zo gab da sallan eh gab da sallan ku fahimta dan ya ce wasu mutane sun zo da ƙabilan Abdul sun zo da maganan musulunta mutanensu. sai suka shagaltar da ni daga raka a biyu wanda ke kasancewa bayan azahar. rawatib rawatib wanda ake bayan azahar. dan akwai akwai rawatib kafin azahar, akwai bayan azahar. to na bayan azahar. manzo Allah ya shagaltu saboda sun zo su kabilan Abdul Qais sun zo suna so su musulunta sun zo da labarin musulunta an gane na mutanensu to saboda sun zo da labarin musulunta mutanensu sai manzo Allah ya shagaltu da maganar musulunta har lokacin sallah har lokacin wannan nafila ya wuce har lokacin la'asar yayi yana tare da wayannan mutane yanzu dama yana halatta don wasu sun zo musulunta ko wata matsala mai girma ta zo a shagaltar da kai da yin wani abu muhimmi kamar nafila din nan wanda ka saba yi ratib ne ka zo ka saurari wa 'yannan mutane har lokaci ya zo ya wuce ya halatta ya halatta akwai sanda manzon Allah ma ya shagaltu da yin sulhu har ya zamanto lokacin sallah yayi bai zo ba daga baya da al'amari yayi zafi ba a cimma ba a cimma abin da ake so da wuri ba sai ce muru Babakar falisalli bin nas kaga manzan Allah sai tura abubakar ya yi sallah ga mutane ko abin da ya kama da wannan ina fata gane wannan to kaga da wannan kenan idan al'amari muhimmi ya taso ana iya jinkirta wani sallah din to manzan Allah bai samu ya yi wannan nafila na rawatib ba wanda ake bayan azhar to sai manzan Allah yayi shi bayan la'asar an gane kenan wannan sallar da aka ga yayi bayan la'asar shin nafila ne bayan la'asar ko ramuwa ne ga rawatib na azhar to shine abinda manzon Allah yayi bayani a nan wajen an gano wannan ku ramuwa ne ga wannan rawatib da ake yi bayan azhar an fahimta to wannan shi yasa malamai suka yi sabani shin ana nafila bayan azhar bayan la'asar ko ba a yi to akwai wanda suke ganin samsam ba a nafila bayan la'asar saboda manzo Allah ya ce la salata ba'da al-asr hatta tagruba shams babu nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi da zarar liman ya ce assalamu alaikum bayan la'asar ba nafila har sai rana ta fadi wannan shine mazhaba na jumhur na malamai an gano wannan ku to da aka tambayi jumhur me za ku ce game da Raka a biyu wanda manzan Allah ya yi bayan la'asar suka ce ya halatta a yi raka a biyu bayan la'asar in ya kasance suna ne na rawatib sunnatun ba, fatat suna ce ta rawatib ta kubuce na azahar. idan ya kubuce ko mutum ya saba yi to an ba mutum dama ya rama bayan la'asar wannan ba nafila bane bayan la'asar ramuwa ne na nafila na ainihin rawatib na azhar wannan shine mazhaba na imamu shafi'i an gane wannan shine imamu shafi'i mazhabansa a cikin jadi sabuwar mazhaban shi kuma wannan ita ce ruwaya daga imamu ahmad bin hanbal kuma manya-manyan malamai daga cikin muhaƙiƙin suka zaɓi wannan fahimta daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziyya sun kafa hujja da wannan hadisin wanda muke magana a yanzu an gane kenan su ma suna da fahimta ba a nafila bayan mai bayan azahar bayan la'asar amma in ya zama to ramuwa ne na rawatib za a iya yi ko to sannan akwai ra'ayi na biyu wasu na ganin cewa wannan wannan nafilan da manzon Allah ya yi bayan la'asar kusurfiya ne na nashi ya kebanta ne da manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko wannan shine mazhaban da yawa daga cikin malamai daga cikinsu akwai jumhur na malikiya da hanafiya da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad kaga imamu ahmad yana da fatowi daban-daban ga daga ciki kuma ga wata fatawa nan an gane cewa ainihin kutufiya ne ya keɓanta da annabi ana yin nafila bayan la'asar amma kuma manzan Allah ne kaɗai ke yi Ba ya halarta sauran mutane su yi an gane wannan ko to akwai wani hadisi wanda manzan Allah ya yi nafila bayan la'asar sai aka tambayi manzan Allah ya A afa naqdihi ma idza fatata shin za mu rama wa'annan mu ma mu ma za mu iya ramawa ya ce annabi ya ce la ba magana ramawa ba magana wani mutum ya rama in sun kubuce wannan ya keɓanta ne gare ni ni kadai kun gane wannan ai to su nan sun kafa hujja cewa ummu salama ta ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudawimu alaihi ma annabi yana dawama akan nafila bayan la'asar wa annahu naha ghayrahu an salati waqtin nahy annabi ya hana sa daga yin sallah a lokacin da aka hana manzo Allah ya hana yin nafila a lokacin da aka hana amma kuma ya dawwama akan yin nafila bayan la'asar Ka ce wannan ya nuna cewa wannan hususiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ku sannan kuma akwai mazhaba wani mazhaba daban cewa ba a shar ba a shar'anta nafila bayan la'asar amma sallah amma as-salawat zawatul zawatul asbab ya halatta salloli wa'anda suke da sabubba kaman ramuwan sunna na azahar ramuwan rawatib na azahar shine muka yi bayani wancan ya halatta ko kuma tahiyatul masjid annabi ya ce idza dakhala idza dakhala idza dakhala ahadukum almasjid fa la yajlisu hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn fala yajlisu kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu tahiyatul masjid yana daga cikin zawatul asbab idan mutum ya shiga masallaci bayan la'asar zai iya yi zai iya yin tahiyatul masjid bayan la'asar ya halatta sannan kuma da kuma raka'atai tawaf rakatai tawaf mutum na iya yin fi bayan la'asar raka'a abin da ake bayan kayi fi wani aikin hajji ai akwai raka'a biyu na fi shi ma yana daga cikin zawatul Za zaka iya yi a wannan lokacin an fahimci wannan ai to kuma akwai wanda suka ce an shafe shi ne fa sun ce wannan yin sallah yin nafila bayan la'asar an shafe ni to duk wayannan maganganu gabaki daya akwai fahimta a gare su sannan akwai wani fahimta kuma shine kai tsaye ya halatta a yi nafila bayan la'asar ya halatta shine mazhaba na aisha radiyallahu anha shine mazhaba na abdullahi bin umar radiyallahu ma. an gane da wasu daga cikin sahabban manzo Allah akwai Ali bin Abi Talib an gane wannan ku al-allama Nasiruddin al-Albani ya kawo a cikin silsila as-sahiha nashi mujalladi na bakwai an gane ko ya kawo wannan bayani din a ciki akwai hadisi kuma ce akwai hadisai da sanuna nuna halaccin haka akwai hadisin akwai hadisi wanda imamu ahmad ya fitar da shi daga abdullahi bin rabah daga wani mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallal asra manzo Allah ya sallaci al-asr فقام رجل يصلي بعدها sai wani mutum ya miƙe zai yi nafila bayan la'asar fara'ahu umar sai umar ya gan shi fa akaza bi ridaihi aw bi thawbihi sai umar ya kama ainihin mayafinsa ko ya kama tufafin shi ya ja shi ya hana shi fa qala lahu sai sai masa ijlis zauna fa inna ma halaka ahlul kitab annahu lam yakul li salatihim fadlun fa inna ma halaka ahlul kitab annahu lam yakul li salatihim faslun yace abin da ya halaka da ahlul kitab shine ba sa ka ba sa rarrabewa a cikin sallan su ba sa rarrabewa tsakanin farilla da nafila mutum yana yin sallama daga farilla sai tashi ya nafila kuskure ne ana so in mutum ya idar da farilla in ma ya fita waje ya je ya dawo ko ya canza waje a fahimci ta cewa sallan da yake yi ba wancan sallan ba ne to abin da ya halakar da ahlul kitab kenan sai mutum ya zo ya yi sallah na farilla sai ya haɗe da nafila babu wani rarrabewa to ya kamata ku ringa rarrabewa a nan wajen me yasa umar ya ja tufafin shi saboda ya yi nafila bayan haka la saboda baya babu rarrabewa ne an gano wannan ku to wannan shine abin da ya faru to a cikin wannan hadisin ainihin hadisin ya zo da isnadi wanda yake ingantacce shine albani ke cewa wa fa'idata ne ta ne a cikin hadisin akwai fa'idoji guda biyu muhimmai al'ula annahu hula budda min alfasili bayan alfarida farida wa nafila cewa ba makawa a samu fasila a samu rarrabewa tsakanin farilla da nafila allati ba da hawan da ke bayanta in ma bil kalam a rarrabe in ma da magana aw bi tahawul min al makan ko da canza waje wa fi zalika ahadith sahiha sai yace akwai hadisan ingantattu sai ya kawo su sannan wal fa'ida al ukhra ɗaya fa'idan jawazu tadawu ibada salatul asr halaccin yin nafila kai tsaye bayan sallar la'asar li nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya tabbatar da mutumin akan haka mutumin da ya zo zai yi sallar nafila bayan la'asar manzo Allah bai hana ba Umar ne ya ja shi kuma Umar da ya ja ya faɗi dalilin da yasa ya ja shi ba wai ya hana shi nafilan bane summa Umar ar-rajul al-ala salat ba'daha sannan Umar wato ya hana mutumin yin sallah bayanta ma annahu ankara alaihi tarkul fasl wa sawabahu nabi duk da cewa shi umar ya yi inkari a gare shi barin rarrabewa sai annabi ya datar da shi maganar da umar ya faɗa sai annabi ya nuna daidai ne an gani fadalla zalika ala jawazi sala ba'da al-asr sai wannan yayi nuni akan halaccin yin nafila bayan la'asar dunal wasl amma kada su manne kada ya zamanto sun manne kana idar da sallah a samu rarrabewa sai ce wa ƙarja a ma ya dillu alal jawaz min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam Haƙiƙa ya zo abin da ke nuni akan halacci daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la kana la yad'u raka'atayn ba'da al-asr kun ji wannan manzon Allah ya kasance baya barin raka'a biyu bayan la'asar baya barin shi rawahu shaykhani wa ghayruhuma wa huwa mukharrajun fil irwa' min turqin anha an gane wannan ku wa kan sabata al'amalu an jama'a min salaf yin irin wannan aiki na yin nafila bayan la'asar ya tabbata daga jama'a daga cikin salaf radiyallahu anhu kama ya aci an gane wannan ko suke to fa in in aka ce kaifa yasihu al-istidlal bi hadha al min umar ta yaya zai inganta kafa hujja da wannan ikrari da umar wa saha anhu alhali ya inganta daga umar din ya inganta daga umar annahu kana yadribu man yusalli raka'ataini ba'dal man yusalli raka'ataini ba'dal al-asr shi ya kasance umar an waito kuma wasu ruwaya umar yana yin bulala ga wanda yake sallatar raka'a biyu bayan la'asar umar na yin bulala to yaya za a yi a ce umar kuma ya goyi bayan yin haka sai albani ke cewa jawabi wannan dukan da yake yi inna ma kana min babi sardin zari'a umar yana wannan duka ne saboda sardin zari'a toshe wata kafa na barna yana yi ne saboda me toshe kafa na barna wa kashiyati an yata wasu annas ma'a zaman fa yusalluhu ma fi waqtil isfirar dan tsoro kada mutane su buda daga daga daga halaccin yin nafila bayan la'asar sai a koma yin nafila har zuwa faduwar rana a sai yin nafila har faduwar rana an gano wannan ko wanda kuma an hana an hana yin nafila lokacin da rana ya yi fasi-fasi, in rana ya yi yalo din da ya kusan faduwa an ce daidai wannan lokaci rana yana faduwa ne a wajen kahon shedan to wannan lokaci shine ake nufi da bayan la'asar da aka hana yin nafila bayan la'asar shine lokacin da rana ya kusan faduwa rana ya yi yala ko ya jajajaja din nan to shi aka hana an gane wannan ko a waqatul istiraz almanhi anhu to idan idan aka kyala mutane su yi nafila bayan la'asar shi umar na ganin za su fadada har su zo su fitayi fitayi har lokacin istiraz lokacin da rana ya yi fasbasi an gane wannan ko shi ake nufi da hadisin hani daga yin sallah bayan la'asar na hayan mutlakan hadisin da ya zo ce la salata ba'da al-asr yaushe ne bayan la'asar lokacin da rana ya ta zuba tsibin nan kenan ba ba'adiyya ƙariba ba ce ba'adiyya ce ba'ida ba wai bayan la'asar kai tsaye ba bayan la'asar lokacin da rana ya kusan faduwa rana ya yi fatsi an gano wannan ku to lokacin dama akwai hadisi wanda manzo Allah ya hana an gano wannan kamar yadda zai zo cikin hadisi bayansa? sa tace li laysa bi annahu la yajuzu salatu kuma qabla al-istirab Umar yana yin bulala ne ba wai dan bai halatta a yi sallah kafin istirar ba a umar yana yin bulala ne saboda sajju zari'a lizalika lam yunkir ala ala rajul salatahu ba'd al-asr mubasharatan shi yasa umar bai yi inkarin sallar mutumin bayan la'asar kai tsaye ba inda ana sallar la'asar kai tsaye mutum ya yi. to amma ya rarrabe ba komai wa ja an umar nafsihi ma yu'aqidu haza ya zo daga shi kanshi umar abinda ke ƙarfafa cewa ya halatta a yi nafila bayan la'asar fa qala al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fatawul bari mujalladi na biyu shafi na biyar. ya kawo tambih rawa abdulrazak min hadisi zaid bin khalid har zuwa dai karshe cewa anna umar ra'ahu wa khalifa raka'a raka'a ba'da al-asr cewa umar ya ganshi umar ya ga zaid bin khalid an gane lokacin umar yana khalifa yayi nafila bayan la'asar fa darabahu sai umar ya masa bulala sai ambaci hadisi a cikin hadisin fa umar sai umar ya ce ma shi bin khalid din ya laula anni akhsha an yattakhidha hannas kullaman ila salah da ba dan ina jin tsoro kada mutane su rike shi ya zama tsani ila salati hatta layl zuwa ga yin nafila har dare ba ina jin tsoro kada mutane su rike shi ya zama tsani na yin sallah har dare har rana ya faɗi daga wannan bayan la'asar aitayi aitayi har rana ya faɗi ina jin tsoro kada mutane su rike shi tsani da ba don haka ba lam azrif fihi da ban yi bulala ba a cikin su abin da yasa nake bulala ba wai na kan kanshi ba ina jin tsoron halin mutane ne kada su yi guluwi su wuce gona da iri an gani shine dini Albani ke cewa fala Allah Umar kana yara annan nahaya an sala inna ma huwa khashiyata iqa'is sala yace ana ganin kamar Umar yana ganin cewa lalle hani game da yin sallah kawai saboda tsoron aukar da sallah ne inda gurubi shan a wajen faduwar rana kada a yi ta nafila a yi ta nafila har a kai ga faduwar rana an gano wani ko wannan ya yi daidai da maganan umar wanda ya gabata a can baya to shi ne albani ke cewa abinda muka kiran toshe daga ibn munzir da waninsa duk ya yi daidai da shi sannan yahaya bin bukair ya ruwaito daga lais Anil al-aswad an urwa bin tamim ad-dari shi ma ya karɓo misalin ruwayan zaid bin khalid da kuma jawabin umar duk irin shi ne a cikin jawabin walakin ni a kaf an ya da ba'dakum qaumun yusalluna ma bainal la'asar ila al abin da nake jin tsoro kada a samu wasu mutane su zo bayan ku da za su ringa yin nafila tsakanin la'asar har zuwa magariba amma da ba da haka ba ba matsala yin nafila bayan la'asar kai abu kai tsaye hatta ya murru bi sa'a allati naha rasulullah har su wuce lokacin da manzo Allah ya hani an yi sallah biha ayi sallah wannan shi yasa nake hani kaga wannan yana nuni akan abin da muka faɗa in ji nasiru dinin albani an gane wannan ko lokaci yayi to insha Allah za mu ci gaba sati za mu ƙarasa sati ne zuwa Allah ya kai mu an gane za mu kawo hadisai da suka nuna in ka ga mutum yana nafila bayan la'asar kada ka ji tsoro ko kaka zo ka ce za ka yi inkari an gane in ya fara ma ruwan hadisi to kike sa kai farko karancin zurfin ilimi karancin bincike yakan sa wani ya inkari wani kuma takalidi ne shi ya riga ya sa makan shi mazhaba kaza zai bi duk wani hadisin da mazhaban nan bai kawo ba ba ruwan shi da shi kana kawowa sai ce wannan hadisin ku ne ba namu ba an ce lokaci yayi na. a kuskure ne sai an rabi ba a miƙewa kai tsaye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk